Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau Alhamis biyu ga watan Yuni na shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. Jiya Laraba shugaban Amurka ya ce Amurka tana baiwa Ukraine wani kunshin tallafi na dala Amurka miliyan 700 na ƙarin manyan na'urorin roka na zamani da albusai. amurka ta kaddamar da sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da taiwan jiya laraba da fatan kulla alaka ta kudda kud tattalin arziki da yankin da kasar china ta yi kirarin mallakar ta ne haka kuma za a yi cewa iran ta yi gargaɗi jiya laraba cewa za ta mayar da martani ga duk wani matakin da bai dace ba ga hukumar sa ido kan makaman nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya Kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashin na farko za ku ji cewa Najeriya wasu 'yan siyasa na ci gaba da bayyana damuwa kan yadda kuɗi ke tasiri wajen fitar da 'yan takara a cikin jam'iyyun siyasa na ƙasar. Domin daga ƙarshe ciniki aka rinka wannan ya taya wannan kaza wannan ya taya wannan kaza wanda shi ne babban haɗari. Ni na ji kunya ni duk sanda ɗan ƙasa ta yi abin kunya ni ma kunya kama na ba wai iya kuɗin ba a yi dariya a yi komai zai zama abin kunya ne Muhawara ta barke sakamakon hukuncin da wata babbar kotu a Abuja ta yanke na karawa shugabannin kananan hukumomi na birnin tarayya Abuja wa'adin shekara hudu a maimakon uku. Abin da zan ce a nan shine bai kamata a ce dokar zaɓe ta sha karfin dokar ƙasa ba. Don haka kuma bai kamata a ce dokan zaɓe za ta yi aiki akan wasu yanki daban ko wasu sassa daban a ce za ta bambanta ta yi aiki akan ƙananan hukumomi kuma ta bambanta da na babban birnin tarayya ba. kamar kowace rana alhamis yau ma muna tafa da shirin domin iyali da alheri grace abdi ke gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya laraba shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ce Amurka tana baiwa kiran wani kunshin tallafi na dala Amurka miliyan 700 na ƙarin manyan na'urorin roka na zamani da alburusai. A daidai lokacin da kasar Rashi ta shiga wata na hudu na kai hare-hare, sai dai jami'an fadar White House sun ce kiran ta sha alwashin ba za ta harba waɗannan rokoki zuwa cikin ƙasar Rasha ba. Wannan sabon kunshin tallafin zai ba su makamai na zamani da sabbin dabaru waɗanda suka haɗa da makamin HIMARS tare da alburusai na fagen fama don kare yankinsu daga ci gaban hare-haren Rasha. Wannan sabon kunshin tallafin zai ba su makamai na zamani da sabbin dabaru waɗanda suka haɗa da makamin HIMARS tare da alburusai na fagen fama don kare yankinsu daga ci gaban hare-haren Rasha, in ji Biden a cikin wata sanarwa a jiya Laraba. za mu ci gaba da jagorantar duniya wajen ba da taimakon tarihi don tallafawa yakin neman 'yanci na ukraine jami'an gwamnati sun ce wannan sabon kunshin makaman ya dace da bukatar rikicin da ake ciki a yanzu wanda ke faruwa a gabashin ukraine yayin da yakin ke ci gaba da sauyawa 'yan ukraine sun zo mana da abubuwan da suka fi dacewa mukaddashin sakataren tsaro na amurka kan kudiri colin hall ya faɗa jiya laraba muna yin namu binciken kullum muna auna abubuwan da abin da 'yan Ukraine suke bukata da sa idan da muke yi a fagen fama. Amma har ma da abubuwan kamar tasirin da yakin ke da shi ga sojojinmu, musamman ma lokacin da muke ɗaukar makamai daga cikin namu tarin. Amurka ta kaddamar da sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da Taiwan jiya Laraba da fatan kulla alaka ta kudda kudda tattalin arziki da yankin tsibirin da ƙasar China ta yi kirarin mallakar ta ne. yayin da ta shi karfin tattalin arzikinta a yankin. Jama'a gwamnatin Biden sun ce yarjejeniyar da Amurka da Taiwan za ta yi za ta bunƙasa cinikayya ta makamashi mai tsafta. Kana abokan hulɗar biyu za su buɗe tattaunawa kan ci gaba da cinikayya fasaha da zuba jari. Da take sanar da yarjejeniyar, sakatare harkokin kasuwanci Gina Raimondo ta ce dangantaka tattalin arziki tsakanin Amurka da Taiwan na da muhimmanci musamman saboda Taiwan ita ce kan gaba wajen samar da na'urori masu inganci da ake bukata a cikin jerin kayayyakin fasahar zamani. Manyan jami'an gwamnatin kasar sun ce za a magance yadda ake tafiyar da harkokin fitar da fasahohi masu muhimmanci a cikin tattaunawa tsakanin Amurka da Taiwan. Raimondo ta shaidawa manema labarai cewa Taiwan babbar abokiyar hulɗa ce a gare mu musamman ma dangane da samar da kayayyakin haɗa na'urori na fasaha. Muna fatan ci gaba da zurfafa alaƙa tattalin arzikinmu da Taiwan kuma muna tattaunawa sosai da Taiwan ɗin. Yarjejeniya tsakanin Amurka da Taiwan na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban kasar Joe Biden ya sanar da sabuwar jirgin haɗin gwiwa ta fannin tattalin arziki da wasu ƙasashe goma sha biyu na Asiya da tekun Pacific a ziyarar da ya kai Koriya ta kudu da Japan. Iran ta yi gargaɗi jiya laraba cewa za ta mayar da martani ga duk wani matakin da bai dace ba da hukumar sa ido kan makaman nukiliya ta majalisar ɗinkin duniya ta ɗauka bayan da hukumar ta bayar da rahoton gano makaman nukiliya a wuraren da ba a bayyana ba a jamhuriyar ta musulunci iran da hukumar majalisar ɗinkin duniya sun amince a watan maris kan hanyar da za a bi don warware matsalar makaman nukiliya da aka gano a marivan da baramin da turkuzabad wuraren da iran ba ta bayyana ba a matsayin wuraren yin ayyukan nukiliya sai dai a wani rahoto da ta fitar ranar litinin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce har yanzu tana da tambayoyin da ba a samu ansarsu ba duk da ƙoƙarin da aka daɗe ana yi na ganin iran ta bayyana kasancewar makamashin nukiliya a wuraren hukumar ta iaea e ta gudanar da wani taro a ranar litinin wanda birtaniya da faransa da jamus da amurka suka shirya wani daftarin kuduri na yin kira ga iran da ta ba da haɗin kai kan batun wuraren da ba a bayyana ba a cewa wata majiyar diplomasiya ta turai an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. 'yan siyasa musamman waɗanda suka shiga zaben fidda gwani na jam'iyyu domin tsayawa takarar mukamai a zaben da za a yi baɗi a najeriya na ci gaba da bayyana damuwa kan yadda kuɗi ke tasiri wajen fitar da 'yan takara a cikin jam'iyyun siyasa na ƙasar ita ma dai hukumar zaben ƙasar inec ta ce batun amfani da kuɗi ga sha'anin fitar da 'yan takara na cikin manyan ƙalubalen da ke tunkara babban zaben najeriya da za ta gudanar a shekara mai zuwa Mahmud Ibrahim kore ya haɗa mana rahoto a kan wannan batu. Kusan makonni uku da suka shuɗe kenan jam'iyyun siyasa a Najeriya ke hada-hadar zaɓar mutanen da za su yi musu takarar mukamai a wani bangare na tinkarar babban zaben da ke tafe wadda zai wakana a watan Fabrairun baɗi. kujerun 'yan majalisar dokoki na jihohi da na majalisar ƙasa da gwamnoni da kuma shugaban ƙasa ne za a yi takararsu a yayin zaben dubban kudaden daloli da nairori motocin hawa da babura da kuma ne a wasu lokuta 'yan siyasar ke amfani da su domin shawo kan wakilai masu zaɓe. kuɗi ya taka rawa domin daga ƙarshe ciniki aka rinƙai wannan ya taya wannan kaza wannan ya taya wannan kaza wanda shine babban haɗarin ni na ji kunya ni duk sanda ɗan ƙasa ta yi abin kunya ni ma kunya kama ni take ba wai iya kuɗin ba a yi dariya ai komai zai zama abin kunya ne muna rage muna kamar rage makan daraja a idan duniya gaskiya kuɗi yi tasiri kashi 80 kuɗi yi tasiri Hajiya Hassana Saminu Turaki kenan da ta nemi takara a jam'iyyar APC domin wakiltar mutanen Kazaure Roni da 'yan kwashi a majalisar tarayya daga jihar Jigawa sai dai a cewar sanata masaudu El Jibril Doguwa tsohon wakili a majalisar dattawan Najeriya tun da fari jam'in siyasa ne suka ba da wurin zama ga siyasar kuɗi a wannan karo a ce wai yanzu an zo ana saka fom na sanata miliyan ashirin na dan majalisar tarayya miliyan goma na dan majalisar jiha miliyan biyu na gwamna miliyan hamsin na shugaban kasa miliyan ɗari sai ka ce magana kujeran sayanta ake ko kuma sai da ita za a yi. Ko a makon jiya shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakub ya koka game da wannan lamari yana mai cewa baya ga labarin jita-jita da rashin tsaro a ƙasa siyasar kuɗi na cikin jerin manyan ƙalubalen da ke barazana ga tsare-tsaren da hukumar zaben ke yi domin tunkarar zaɓukan baɗi. To amma kuma Sa'idu Bello ɗan siyasa kuma mai sharhi a fagen siyasar Najeriya na cewa. To ba a gabansa su suka yi rijistar jam'iyyu ba kuma jam'iyyu suka tafi suka fi karfin ita kanta ainihin a gabansu aka saka kuɗaɗe masu mummunan tsada ga mutanen da za su shiga takara idan demokradiyya ta gaskiya ce ai ne kamata ya ta hana domin a bawa talakawa da 'ya'yan talakawa dama su shiga zaɓen da suke so wannan aƙida ta siyasar kuɗi na mummunan tasiri ga makomar demokradiyya a najeriya in ji farfesa kamilu sani fage na jami'ar bayar kano shi sa kake gani yanzu shekaru 20 da uku ake yi amma har yanzu mutane suna fama da talauci suna fama da yunwa suna fama da jahilci da tashi-tashen hankali sannan kuma wannan shi yake sa zaɓe a namu ya zamanto kawai je kana yi ka ne. to amma kwamar sa'id bello ya ce akwai mafita kawai sai a yi tafi arbi tsohuwar jam'iyya da aka yi a jamhuriya ta biyu abin da ta fito ta ce idan sun ba ku karɓa ku ci ku koshi kar ku zaɓe su ku zaɓi na gari saboda ka talakawa in sun ba ku ku karba ku je ku sayi abinci ku girki ranar zaɓe ku zaɓi abin da ranku yake so. Cini dai hukumar zaɓe ta Najeriya ta ce ta ƙulla ƙawance da hukumomin yaƙi da rashawa na ƙasar da nufin murƙushe wannan matsala ta siyasar kuɗi ta yadda za a samu sahihin sakamakon zaɓe da zai karɓo ga 'yan ƙasar baki ɗaya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfili ya da labaran duniya kashi na biyu. A jiya laraba ne gwamnatin Pakistan ta aiki da wata tawaga ma membobi hamsin na dattawan kabilu zuwa birnin Kabul domin tattaunawa kan tsawaita yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da ƙungiyar Taliban ta Pakistan da ta ƙare a wannan makon, in ji jami'an biyu. tattauna da aka yi a tsakanin bangarorin biyu da ta kai ga tsagaita buɗe wuta a baya ƙungiyar taliban ce ta shiga tsakani a afghanistan ƙungiyar taliban ta pakistan wacce aka fi sani tarek el taliban pakistan ko kuma ttp ƙungiya ce ta daban amma tana da alaƙa da ƙungiyar taliban ta afghanistan waɗanda suka karɓi ikon ƙasarsa a watan agustan da ya gabata yayin da sojojin amurka da na neto ke matakin ƙarshe na janye wasu daga afghanistan Ƙungiyar TTP da ta ɗauki alhakin kai hare-hare da dama a Pakistan cikin shekaru goma sha hudu da suka gabata, kuma ta daɗe tana fafutukar ganin an da dokokin musulunci a ƙasar, da sakin mambobinsu da ke hannun gwamnati da kuma rage yawan sojojin Pakistan a yankunan tsaffin ƙabilun ƙasar. Wannan ci gaban ya zo ne bayan da sabuwar yarjejeniyar ta buɗe wuta ta ƙare ranar Litinin. Irin wannan sulhu tsakanin TPP da Pakistan wanda kungiyar taliban ta afghanistan ta yi a watan nuwamba da ya gabata ta ɗauki wata guda sai dai kuma babu ɗaya daga cikin tsagaita wutar da ta share fagen cin mayar jirjini zaman lafiya ta dindindin mataimakin shugaban ƙasa kamala harris ta sanar da shirin fadar white house kan aiwatar da samar da tsaron ruwa na duniya da nuna alaƙa kai tsaye tsakanin ƙarancin ruwa da tsaron ƙasa da kuma ɗaukaka tsaron ruwa ya zama muhimman manufofin ƙasashen waje a karan farko. kamar yadda kusa rabin al'ummar duniya da alama za su iya gwagwarmaya don samun biyan bukatunsu na ruwa nan da shekarar talatin. Karancin abinci da matsalolin tattalin arziki da lafiyar jama'a na iya haifar da rashin tsaro da ƙaura mai yawa kuma zai iya tasiri sosai kan muradun Amurka a duniya. Harris ta lura lokacin ƙaddamar da taron. Rashin tsaro kuma ya sa duniyarmu ta yi ƙasa a gwiwa in ji ta. takaddama tsakanin ƙasashe ko al'ummomi kan ƙarancin albarkatun ruwa na iya haifar da rikice-rikice na makamai bisa hasashen da ake ganin zai iya faruwa. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana ta tafka muhawara a kan batun karawa kananan hukumomin birnin tarayya Abuja wadin shekara hudu a maimakon uku, inda masu nazarin al'amuran yau da kullum ke ganin kamar akwai abin dubawa a sabuwar dokar zaben, amma masana a fannin shari'a na cewa sabuwar dokar zaben bata saba wa dokar ƙasa ba, wakiliyar murya amurka madina dauda ta yi nazari a wannan rahoto da ta aiko mana Mahawarar ta biyo bayan wani hukunci ne da kotun tarayya da ke Abuja a ƙarƙashin mai shari'a Ibrahim Muhammad ta yanke cewa wa'adin shugabannin ƙananan hukumomi da ke birnin tarayyar ya ƙaru da shekara ɗaya daga ranar ashirin ga watan Mayu da ya gabata kamar yadda yake a sabar dokar zaɓe ta shekara da ashirin biyu, tun daga ranar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu wacce ta ce yanzu duk shugabannin ƙananan hukumomi shida da ke birnin tarayya da kansilolinsu za su shafe shekaru hudu suna mulki kwatankwacin shekarun da 'yan majalisar ƙasa ke yi. Barista mai nasarar Ibrahim Umar masanin kundin tsarin mulkin ƙasa ne ga fashin baki da ya yi a kan lamarin. Birnin tarayya Abuja ba su da 'yan majalisa na jiha domin matsayi ne suke kamar jemage ne su ba dabba ba su ba tsuntsu ba saboda ba su da gwamna ba su da 'yan majalisa to sai aka ce ministan babban birnin tarayya Abuja shine zai zama matsayin gwamna sannan majalisar ƙasa ta tarayya ita ce sashe na 162 ya ba hurumi ta yi dokoki a abin da ya shafi ƙananan hukumomin abuja Shugaban karamar hukumar kwaryar birnin tarayya wato Aman Abdullahi Adamu Kandido wanda hukuncin ya shafa ya yi ƙarin haske. Ƙari dai an kara kuma gwamnatin Abuja ta bi umarnin cewa doka ta ba da damar kada rantsar da wanda aka zaba wanda suke kan kujera su za su ci gaba da wannan aikin su. Yanzu za mu mai da hankalin mu ga shekara guda da ya saura don mu ci gaba da al'umma aiki. Shekara gudan nan a gare ni yana iya zamantowa ma shekara uku domin idan na ga dama abin da Allah ya hore in har karamar hukuma tana da adadin abin da za a mutane hidima. hidima na tabbatar ma al'umma cewa za su ga aiki kuma daidai gwargwado kamar da aka saba gani. Amma ɗaya cikin masu ruwa da tsaki a birnin tarayya Abuja Hajiya Fatima Abubakar ta yi bayanai da ke kalubalantar dokar tana mai cewa. Abin da zan ce a nan shine bai kamata a ce dokar zaɓe ta sha ƙarfin dokar ƙasa ba. Don haka kuma bai kamata a ce dokan zaɓe za ta yi aiki a kan wasu yanki daban ko wasu sassa daban a ce za ta bambanta ta yi aiki akan ƙananan hukumomi kuma ta bambanta da na babban birnin tarayya ba abu ɗaya da nake so shine shugaban ƙasa muhammadu buhari shi da 'yan majalisar ƙasa su sa ido su yi nazari sosai akan wannan dokar zaɓe kafin a sa mata hannu na ƙarshe wani abu da ya ɗauki hankali shine cewa sababbin shugabannin ƙananan hukumomi da aka zaɓa a watan fabrairu na wannan shekara za su fara aiki ne a watan Mayu na shekara 2023 kuma su ma shekaru hudu za su shafe a akan karagar mulki kafin a sake zaben wasu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na intanet a voahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da Minene daɗin duniya Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kwanan nan hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH da ƙungiyoyin kare hakkin mata a jamhuriyar Nijar suka shirya taron muhawara kan matsalar fyaɗe a yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula da kuma irin gudunmuwar da mata ke iya bayarwa wajen magance matsalolin tsaro da ke ƙara asara matsalar fyaɗe. Batun da shirin domin iyali zai fara haska fitila kenan yau. Kafin nan bari mu yi shimfiɗa da wannan rahoto da wakilinmu a Yamai Sulaiman Muni Barma ya haɗa mana daga zauren wannan taro. Gwamman jami'an tsaro mata ne aka tattara a wurin wannan muhawara da nufin nazarin hanyoyin da za a bullo wa matsalar fyaɗe a jamhuriyar Nijar. Bayan la'akari da yadda abin ke kokarin samun gindin zama a yankunan da ke fama da aika-aikar 'yan bindiga. Shugabar kungiyar yaƙi da ɗabi'ar musgunawa mata da yara ONG SOS FEF Madam Ahmed Maryamu Musa na daga cikin shika-shikan wannan haɗuwa. A wajen Telebirma sojoji na Chad sun haɗa ma matan wajen tera. to wannan ya zamanto magana ta zama magana kasashe biyu nishar da chaji abin da 'yan eh, ta'addan ke yi da abin da suka yi duk guda ne tsaron mutane aka ce ku zo ku yi ba ku za ku kai musu hari ba 'yan ta'adda suka ɗauki mata ba don su musu haɗe ba ne ba wani mai gaban mazan su suke yi ko ko su ce eh, a eh, ɗiya su tara da uwayensu ko kai uba a ce ka tara da diyarka gaban kowa da komi mutum nawa suka haukace saboda lamarin nan bayanai sun yi nuni da cewa wasu mata kan taimaka wa 'yan ta'adda wajen shirya aika-aikar da suke tafkawa dalili kenan wannan taro a wani bangaren sa ya tantauna wannan al'amari yau mun ga mata suna sa centur explosive na bom su je su ta da wuta cikin jama'a mun ga mata suna hulɗa da Waɗanda ke kawo mana hari yan ta'adda suna aji su cikin gidajensu ɗakunansu ake haya suke ke sai da musu abinci su ke ba da wani labari tunda da mun yi bincike mun je mun waye ma mutane da dama kai a sunan platform du 5 Sahel. Eh, farm champion in nan da USAID ta zaba mun goma mun yi jahohi mun yi canza yau da mata mun ja hankulansu mun su daina. Hukumar kare hakkin ɗan Adam ta ƙasa wato CNDH ce ta shirya wannan taron muhawara domin ganar da jami'an tsaro mata rawar da ya kamata su taka a ƙoƙarin magance matsalolin tsaro. Kun san maganar haɗe ya yi yawa ne in kuka ta gidan juju kun tar da lalle sasikin da ake hudawa mai yawa ne in kuka ta gaban masu gari hukumomi za ga wannan abu shi ma akwai shi ko ina kuka je a cikin kuma ana yaƙi kun ga kan kanku kun 'yan jarida ne kun shirya kun ga abin da ake yi to kenan mun harin kenan muka ce mu diba mu gani menene zai ke kawo wannan abun to wani mataki kamata a ɗauka yaranmu mu. kannanmu yan uwanmu mata a kiyaye su da wannan abu da ake nan ana yi a cikin kasan ta nishar ɗabi'ar faɗe da akasari ake alakantawa da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi ko wani abin da ke da nasaba da gushewar hankali na daga cikin manyan laifukan da ƙasashen duniya suka yi tanadin hukunci mai tsanani a kansu sai dai da haka abin na neman zama tamkar ana magani kai yana ƙaba dalili kenan hukumomi da kungiyoyi ke ƙara matsakaimi wajen ayyukan faɗakarwa a game da illolin da abin ke haifarwa zamantakewar jama'a To bayan taron Malam Sule ya yi hira da shugabar kungiyar kare hakkin mata da ake kira Darun Mara wadda kuma ta kasance 'yan majalisar dokoki a jamhuriyar Nijar Nana Jubi Haruna Mati wadda ta fara da bayyana abin da ya sa suka sake lale a matakan da suke ɗauka. ko shakka babu ai cikin rashin kwanciyar hankali irin wahalallika da ba shi kadai bane wahala ɗaya ne daga cikin wahalolin da mata suke shiga wani abu ne wanda dama yana cikin abin da ake gudu kuma wani abu ne wanda dan bayan da za a yi ne yana tare da kullum in kaji an ce ana yanki akwai yanki wanda babu tsaro cikin shi to in dai har ana tsoron wani abu a sa wannan ciki na cewa irin irin eh, halaye ne eh, al'umma take shiga wanda ko shakka babu in muka ɓoye ko ko muka yaudari kanmu da kanmu muka rihe mun cuci kanmu da kanmu shi yasa kuke ganin cewa eh, da an ce dai akwai wani wurin da baya da tsaro to ba kashe mutane kadai ba ne tashin hankalin da al'umma take shiga ciki wannan ma bangare na irin cewa hwaɗe da ake ma mata wani hali ne wanda ake shiga wanda shi din in an mutu an san an mutu ma shi abin da hukuncin da mutum ya samu amma shi wannan aikin na haɗe Allah kaɗai ya san yanayin da mace take shiga lokacin da ya same ta sannan kuma Allah kaɗai ke iya fidda ta cikin ƙangin saboda bayan haka ta auku da ita duk irin aikin da kake da shi musamman mu alal misali in baku misali kungiyoyi masu kula da irin haƙƙin mata da sauransu babu abin da muke iya mata sai mu kawo mata irin agaji na farko akan lahiyarta sannan kuma irin a kididdige ta irin kan cewa bakin yanayin irin eh, wulakancin da ta fuska irin me ya same ta eh, akan ko lahiyarta ko hankalinta da sauransu bayan shi ba wani abin da muke iya gogewa wani tambari ne wanda ta iya zama da shi a rayuwa kuma sai kawai irin mahita irin ta Allah Allah za a sanin ya za ta kasancewa kenan abu ne na asha wanda gaskiya abu ne wanda kamata yi cikin tsare-tsare a tunkare shi ko da yake buya gare shi amma kafin ake eh, aukuwa a ciki kamar yadda aka riga aka sani eh, eh, idan tashe-tashe hankula suka tashi akan fuskantar irin wannan abubuwa nijar ma ana fama da wannan matsala a yau eh ai kamar wani abu ne na gayi na ce rashin kwanciyar hankali ta gadi wannan in ka diba in ma baya za mu komowa Eh, irin yakin da muka hi sani ko kowa karanta ma a matsayin mu a ce na yan Nijar ai hau boko muna karatun yakin duniya na farko yakin duniya na biyu sai kuma irin tashin hankali da suka kawo canjin yanayi a rayuwa ta duniya duka gaba daya zaga cewa ai ba a taba tahiya ba a ce ga yakin na an karance shi tun farko har karshe in za a ɗiba gaba gaba abin da eh, yau yau kana a cikin yakin zaka gane an kawo irin shi zan ba da misali irin da yawa wanda muka gani ko zaka diba kafafin kafofin yada labaru zan ga cewa yau ana shari'a suwa ne da lokacin da aka yi tashin hankali kaza suka yi ma mata kaza yau ana shara'a kuma abun tashin hankalin zaga cewa bangaren biyu ne wa zaga cewa za a iya samuwa eh, su wa'anda suka kawo hari su suka yi mamata mata illa to abun haƙula idan mata suka shiga an taɓa zauwa ko ko an zo wani lokaci su ma wa'anda ake tunanin su kara matan an samu yanayi da dama wanda su ma sun auka cikin irin wannan aikin wanda sai ma mu tambayi kanmu in an zo wani lokacin eh, eh, e, mi ke faruwa ne a matsayinmu na 'yan adam e, e, me ya kamata mu yi sannan kuma tabbas a Nijar ko da yake abu ne wanda ai wani bi mafi aksari ba a san a bayyana a dunkule yake amma in ta yi kamari kamar wanda muka shi a kwanakin baya da ya wuce dole ne a fuddo wannan zancen kuma dole ne ya hito akan cewa yau a cikin yanayin rashin kwanciyar hankali da ke faruwa ko a Nijar ma akwai irin wannan hwaɗe da ake yi kenan mu ɓoye makanmu kanmu cuta ma ne sannan kuma eh, yin magana ba a yi ba ne don a tada ma al'umma hankali ko a yi ma eh, eh, wani zanga-zangan da sauransu a yin magana yana ba mu damo mu gane shin ga matsala hota abko sannan kuma wani mataki ya ɗauke kamata saboda mu kare ta insha Allah. Nan kina misali ne da abubuwan da suka faru a tera inda ake zargin sojojin kasar chadi da yi wa mata fyaɗe. e tun aika mun shi ma akwai irin tun da aka yi zamani dan da ya zama a loge-loge ne a dunkule-dunkule ne yankin yankin difa irin da aka yi harkar boko haram da sauransu ai an samu 'yan tsare-tsare tun da ai a fara yarda a yi magana kiri-kiri sai lokacin da aka yi haraka ta tibok wanda kiri-kiri aka ɗauki mata aka tafi da su allah ka san nufin da suke da shi amma dai mun tabbatar da cewa akwai manufa na ayi unhwani da su a cikin kowane irin ma manufa ne to ai kaga sai dan buɗe ma mutane ido sannan kuma ya ba su dama da kuza-kuza su yi magana amfani da ake da mata lokacin da ana yaƙi to kafin ai shi ma magana tera ai an zo ɓangaren nan na boko haram wanda irin jefi-jefi ana samu samu sai dai abin wani bi a dunkule yake ba a bayyanawa har ma yake mata eh, mafi aksari abin da ana iya a lissafa da wance da wance kun san zan gaya muku amfani da mace a cikin yanayi na yaki amfanin yana da ma'ana biyu to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanin nata kafin na a madadin shugabar kungiyar kare hakkin mata kuma 'yan majalisar dokokin jamhuriyar nijar na na jibi haruna mati da wakilin musulmin muni barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar shirin sai kuma jumbe hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa allah tabbatar mana da alherinsa kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya to madalla gaida alheri grace abdu yanzu kuma sai labarai a takaice jiya laraba shugaban kasar amurka joe biden ya ce amurka tana baiwa kiran wani kunshin tallafi na dala amurka miliyan 700 na karin manyan na'urorin roka na zamani da alburusai a daidai lokacin da kasar rashi ta shiga wata na hudu na kai hare-hare sai dai jami'an fadar white house sun ce ukraine ta sha alwashin ba za ta harba waɗannan rokoki zuwa cikin kasar rasha ba wannan sabon kunshin tallafin zai ba su makamai na zamani da sabbin dabaru waɗanda suka haɗa da makamin himas tare da alburusai na fagen fama don kare yankinsu daga ci gaban hare-haren rasha amurka ta kaddamar da sabuwar yarjejeniyar kasuwanci da taiwan jiya laraba da fatan kulla alaka ta kudda kudda tattalin arziki da yankin tsibirin da ƙasar china ta yi kirarin ta ne yayin da ta dusashe ƙarfin tattalin arzikinta a yankin jami'ai a gwamnatin biden sun ce yarjejeniyar da amurka da taiwan za ta yi za ta bunƙasa cinikayya ta makamashi mai tsabta kana abokan hulɗar biyu za su buɗe tattaunawa kan ci gaba da cinikayyar fasaha da zuba jari to man sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya taya na gabatarwa sai kuma jumbe hamza da daidaita mana sauki kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc